قيل لها ادخل الصرح فلما راته حسبته لجه وكشفت عن ساقيها قال انه صرح ممرد من قوارير قالت رب اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين sai aka ce mata shiga wannan ɗakin wato farfajiyar gidan sarauta an yi shi kamar rufi ne da ta gan shi sai ta yi zaton ruwa ne sai ta yaye ƙaurinta domin ta shiga ciki sai annabi suleiman ya ce da ita ai ɗaki ne da aka shafe shi da gilas sai ya kira ta zuwa ga musulunci sai ta amsa masa zuwa ga abin da ya kira ta zuwa gare shi tana mai cewa ya ubangiji lalle na zalunci kaina da haɗa bautar waninka tare da kai amma yanzu na miƙa wuya tare da annabi suleiman zuwa ga ubangijin talikai gaba ɗaya